The role of the military as an enabler of national development. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kenan yayin kaddamar da jirgin leƙen asiri marasa matuki mai suna tsegumi da sojojin saman Najeriya suka kera a nan Kaduna inda yake jaddada muhimmancin rawar da sojoji ke takawa wajen samar da kyakkyawan yanayin samar da ci gaban ƙasa. Bari kuma in yi amfani da wannan dama don jinjinawa sojojinmu bisa jajircewar ku na karya lagon Boko Haram. Efforts toward in Boko Haram. shugaba Muhammadu Buhari wanda ya nuna farin cikinsa bisa yadda ya ganewa idansa irin wannan hoɓɓasa na sojin saman Najeriya. Accordingly is the tsegumi which I am inducting today. Kazalika wannan kurman jirgi mara matuki mai suna tsegumi da nake kaddamarwa yau wani babban abin alfahari ne ganin yanzu sojojin saman Najeriya sun kai ga munzalin cimma irin wannan fasaha da ba makawa zai kara kambaba sha'anin tsaro musamman wajen tattara sahihan bayanan sirri da zai tasiri a makon hukumar sha'anin tsaro. Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar ya taɓo kaɗan daga wasu ababe da wannan jirgi ya kunsa. Tsegumi UAV. Tsegumi na da tsawon mita biyar da ɗigo ɗaya mai kuma nauyin kilogram tamanin wanda ke haɗe da na'urar ɗaukar hoto mai infrared ka iya tashi ko sauka a hanya mai tsawon mita ɗari uku. Kana yana zuwa da asiri kamar na nisan kilomita ɗari sannan yana lulawa sama da nisan nisan taku dubu goma sha biyar kana yana aikin sa na tsegumi har na tsawon sa'o'i goma ba kakkautawa babban hafsan hafsoshin sojojin saman najeriya air marshal sadiq abubakar ya ce ko da baya ga wannan sun cimma nasara da dama musamman a fannin jiragen abubuwa da yawa wanda da ba ma iya yi yanzu mun fara yi misali zan baka misali na ɗaya akwai gasan harbi da da ake jirage daban-daban daga wurare za su zo su yi gasan harbi to amma rabon da a wannan gasa shekara 29 banda haka da yawancin wanda suke zuwa daga makarantar nda su koyi tukin jirgi da sai kayi a shekara daya wasu za su dade agun ba su iya ba saboda babu jiragen amma a yanzu nan da nake gama mun samu yara wanda suka zo daga nda suna kadet ma ba su ma zama ofisa ba amma sun riga da sun koyi yadda ake tuka jirgi kashi na farko rabon da a samu irin wannan shekara 32 hassan mai na kaina muryar Amurka daga Kaduna, Nigeria. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaji kun ji gangan soja soja baku na gode kai baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku Idan hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi, gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su barka. Masu cin mutum hannaman ai har ƙarfe shi sai sun taune, Allah ba maza kuma sa'a.